najeriya dai ta ma dade tana fama da tashe-tashen hankulan da ke da nasaba da rikicin addini ko kabilanci lamarin da kan jawo sa rayuka musamman a arewacin kasar batun da kuma masana ke danganta da rikon sakainar kashin da hukumomin kasar ke yi irin waɗannan tashe-tashen hankulan yanzu sun mame da wasu wurare tamkar kufayi domin kama daga garin jos ko barikin ladi na jihar plateau kudancin kaduna kai har zuwa kudancin taraba kusan fazancen guda ne na faɗan kabilanci ko na addini to sai dai kuma don magance wannan nema ya sa yanzu cibiyar kawo fahimta juna a tsakanin musulmi da kirista ta interfaith mediation tare da haɗin gwiwar wasu kungiyoyi gudanar tarukan sasantawa domin gano bakin zarin magance wannan matsala a ƙarshen wani taro da cibiyar ta gudanar a jihar adamawa arewa musu gabashin najeriya shugabannin addini da kuma na al'umma su ma buƙaci gwamnatocin arewa ne da su tashi tsaye da farko daga shugaban ƙungiyar kiristocin najeriya reshen jihar adamawa reverend ag moses gwamnati na tarayya da na jiha gaba ɗaya a sa kwamitin musamman wadda za su kawo sulhu da masarauta gabaɗayanta a samu a mutanen narek ko interfaith da sauransu dai wadda su suna tare da jama'ansu a yi sulhu sabili da zato da kuma a tunanin banza da ya shiga ma mutane. Shi ma jawabinsa mataimakin shugaban majalisar musulmi na jihar adama alhaji gambo jika na maganin fa dole ne a yi katun tanazo musamman ga 'yan siyasa da kuma shugabannin addini inda ma ya shawarci mahalarta taron da farko abin da nake gani shine dole ne a sa tsoron allah gaba da shugabanni musamman 'yan siyasa da kuma matasa idan an sa tsoron allah gaba za a samu mafita abu na biyu dole mu komawa kan karatun da addinan mu suka yi bayar domin duk addinan nan ba wanda ya ce a yi tashi hankali ba addinin da ya ce a je a yi kashe-kashe a kowane dukiyar mutane ba addinin da ya faɗa a yi haka tun farko ma a jawabinsa a rabaran jesu na cibiyar kawo fahimta juna ya ce za su ci gaba da wannan gangami domin kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista inda ya ce abin ta ci ne ma da shugabannin addini a yanzu ke zama yan kwangilar ta da fitina su malaman addini suka zama yan kwangilar takaddama idan kana so ai fitina ka ba su kalma za su faɗa abin da zai kawo darewa da ɓatanci. ba dai kammala taron ba sai da su malamai fa suka bada nasu gudumawa sunana muhammad sani isa limamin masallacin wafrod a can kaduna sannan kuma darakta ne na shiga tsakani wato intervention a wata santa cibiyar da ake kira interfaith mediation center wato cibiyar sasanta tsakaddama da samar da fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a kaduna mu maido da musulmi da kuma krista zuwa ga karantarwa addinan nan namu da ke magana akan yafiya gafarta ma juna ko yafe ma juna da yi ma juna afuwa da kuma gyara. Koma da menene da in iya magana kan cewa zama lafiya ya fi zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.